Allahu akbar wato jaru ba abin da zan ce da Allah sai godiya ki duba ki ga yau kimanin shekara uku kenan ba na yin sana'a amma ina cin abinci na da kyau da ransa da lafiyarsa wanda wannan abincin na tabbata wani mai halin ma baya samun irin wannan yana ci a gidansa in ma yana ci to ba yi kullum ba amma ni zan ci abinci na gashi da nama da komai hmm? to ai rufin asirinmu ne da kamar wato abin da ke mamaki a shekarun baya idan aka ce da ni sana'ar ɗinki za ta iya riƙe mutum da matarsa guda ɗaya ba zan yadda ba sai ga yau an wagi gari ba fani ne telan ba ke ce tela kike yin ɗinki amma da shi nake samun wani abu to ai yanzu ga amfanin shi tunda dai ya bamu abinci kuma ya rufa mana asiri ga 'ya'yan mu ma mun samu mun sa su a makaranta ai alhamdulillah gaskiya ne a ce da sana'ar ɗinki matarka ta ci ta ƙoshi kai ka ci ka ƙoshi ‘ya'yanka a biya musu kuɗin makaranta a ɗinka musu kaya ban san komai ba a cikin gidana duk ke kike yi da wannan sana'ar kawai a kayan di ki fi ki zarga shi ki yanka shi ki ɗinɗinke shi kenan sai a dinga samu ana cin irin wannan dab'iyan tsakani da Allah wato jaru in Allah ya yarda ran da duk Allah ya wadata ni na fita daga wannan kangin zaki ji daɗi zaki tabbatar da cewa ɗan halak ne aure ki ba batul ba insha Allah zaki ji daɗi ai duk wani abu da kike tunanin zai iya baki barazana a rayuwa to kin shallake shi a nan gida baki da matsala da ni eh kware kuwa ga girki ne daɗi mala yanzu wannan ina za ka ci abinci ka ji daɗin sa haka a tuwa mutane tsaye a abin zaba daɗi ba ɗanɗano amma yi wannan bayan gagarɗi Amin wa Sani da zuwa. Na Lafiya Ina gajiya. Lafiya Alhamdulillah. Wallahi. tsaganka wallahi na ji daɗin ganin ka gan ka fes na rantsi da Allah ya annabi shar ai baba ai gode Allah kuma ana ta malamai na ta bayani matuƙar mutum ya gode Allah wa man ya tawakkal Allah huwa hasbu Allah ya ce wanda bai dogara da Allah to Allah ya isa masa to alhamdulillah ba ni da damuwa kuma Allah ya sa na dace ga gidana duk abin da na rasa yanzu ya zama na kamar ma ban ma rasa komai ba mm. tunda yanayin tana iya ƙoƙarinta. ba ni da damuwa za a ca yara za su je makaranta sanda ake da bukata komai sai dai kawai na zo na tara an yi al'amari to kin ga ko babu aini ba wanda da zan ce da Allah ce godiya dole a ganna cikin nishadi na bacci irin yadda nake so a gida na fito sanda na ga dama ba ni da tararrajin komai da ku ai sai godiya da godiya shi za ka gani nan shara'i <laughs> ka san abin da yasa na ce ka zo in za ka fita a sakin fata abin da ya ka na kirawo ka Hmm. yar ƙanina ce hmm. fauziya eh. kaga aurenta ya mutu yaushe to ai gaya maka ne ban yi ba aurenta ya mutu ta ta cika saboda haka nake so ka aure ta baba aure ta kike ce eh, kaga zumunci ya da ƙuriya yar ƙanina ce baba ni na daga kuɗin aure yanzu kina ga halin da ake ciki ni kai na ɗaukan ɗauniya ta ake yanzu in ce kuma zan ta tagu aure yaya zan yi na iya auren abin nan awa baban ya zaci makira ne kike ke gaya min dan jajanta mata game da irin abin da ya faru da ita naga an ce zaman zaman lafiya hmm. aka yi eh, kuma ni yanzu maganar aure ai bata kamace ni ba ba kuma ji dani ai kaga an ƙara zumunci kenan zumunci ya daɗa kulluwa ai baka da wata matsala kai mai taimako wannan yar uwa ka ce fa kuma ya ce a na baba ko da mazaje suke ta kafa hujja da ayar da Allah subhanahu wataala ya ce a wurin mata biyu uku hudu in ba za a iya adalci ba aure guda daya akwai waɗanda ma gaba daya a shari'a auren ma ɗayar ma gaba daya ma su bai ma halatta su yi ba saboda yin auren zai iya tauye musu wani abu na ban abin da ya shafa addinin su to ni sai nake ganin kamar ni kuma na fi karfi a saman guda ɗaya ba abin da zaka ce kayan ta tsaf komai da komai ta ina nan aka yi auren ma ko nan gidan ga kuma sai a saka ta ai ba wata matsala. Baba, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ya ma'asharar shababa ɗaya a ilaihi minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ice ya ku samari ga waɗanda suke da iko a cikin ku to ku yi aure to kuma magana iko ake fa ikon nan fa da su ciyarwa da sauran wasu abubuwa da tufatarwa da ilmantarwa da muhalli da sauransu baba ina naga iko ni da ni kaina ɗauni ake da ni babu iko shine matsalar ai wannan fa yar uwa ce zumunci fa zan haɗa nake son ƙara ƙulla danƙon zumunci hmm? albarkan nan da ake sa maka ga shi nan kai taimaka wasu ma fa kake ba amma kai ba za ka ce min baka da shi ba hmm? taimako fa ake zuwa wurin kama a nema ka bayar ba fa shawara nake baka ba umarni na baka ni na riga na yanke hukunci tun kini ya maka ne ban ba haka Allah yake ikonsa da yawan abubuwa ba ka tashi da sanin su sai da kuma Allah ya kaddara abubuwa da yawa a rayuwa ba ka kwana da su sai ka tashi da su to na ji wani abu bagatatan ban shirya masa ba kuma Allah cikin ikonsa ga shi dai abinda nake so nuna miki cewa shine na bu umarni yanda aka umarce ni na zo gari amma duk Allah duk annabi Fauziya ina so ki tsaya ki fahimce ni a irin bayanan da nake so na miki a wannan lokaci ah, shi dai aure wani al'amari ne wanda yake na ibada kuma akwai buƙatar a kiyaye dukkanin irin dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a kansa to maganar dai anan ita ce gidana kin san ina da iyali kuma wato rukun gidan kansa gaskiya babu ƙoƙari na a ciki Allah ne ki rika mu to kin ga a irin wannan yanayin ya ke tunani gidana ya gagare ni rikewa kuma in kuma ɗauko ki in kawo ki cikin garari kin ga akwai tashin hankali to shi yasa nake so ki gane ba wai tare da ina gudun ki ko wani abu ba amma ki kalli matsalar kanki kanta kafin a zo gare ni aure ya yiwu haka amma dai ka san na daɗe ina son ka tun kafin na yi aure nake son ka amma saboda babu yanda zan yi ya sa na haƙura to yanzu kuma tun da aure na ya mutu babu ta zo min da wannan magana sai na ga ai abin da nake so ne kuma na yi farin ciki da shi kamar kin kasa fahimtar abin da nake so ki gane so fa ba na tantama don kin ce kina sona. na na gani a fuskar na ga alama haka kuma ko ba komai akwai yan uwantaka ki yar uwata ce ta jini ta haka dole wanda zai ce da ni ma ba kya so na ya ma yaudar kansa to abin fa da ni nake so ki fahimta anan shine sannan fa ba fa girki bane ba mu da damar da za mu tattauna shi mu kwara ruwa ya shiga cikin mu ji mun koshi duk soyayyar da muke juna ina so ki gane cewa bangaren abin da ya shafi girki fa ba fa zan iya ba ba iko abinci sutura kula da lafiyarki da ki da ilmantarwa da duk sauran wasu abubuwa fa yana daga cikin haƙoƙin da ya kamata kowane namiji sai ya san sannan ma aka zo aure to wasu abubuwan fa za su samu su ba samu ba kin gari da lafiyar da nake takama da ita idan fa ba ni da yanda zan yi in baki idan tunani min yawa fa zai iya raunana ita kanta lafiyar ta fa kika samu abin da ke nema to wannan abin da ke hangen miki wai ba wani abu ba kaga ni yanzu duk wannan maganganun da kake ni kawai a yi auren nan sadakin ma na yafi kuma kayana suna nan babu abin da ya same su kuma na san gurin da zaka ajiye ni kana da shi sannan dan abin da zaka nemo ka ban Allah ba zai hana ka ba saboda Allah fa ni dai na sani dan abin da zaka je ka samu ka bani ba zai gagare ka ba ta za a yi a ce namiji kamar ka mai tsoron Allah mai riƙon addini in yadda ka suka ce min ai ne haka na yi asara wannan babbar dama ce ta zo kuma idan ne haka ai ka gani na gaskiya a kafa dai to shikenan tunda dai abin ya zo haka ina ganin ba dama ah, in dai har kin yadda akan hakan ni kenan sai dai in ta cin bilhu kenan ba bagas kowace ni ba zan yi hidima ba sai dai a yi ni dai kawai dan abin dai da zaka bani kaiwa baki na ai Allah ba zai hana ka ba Shi dama aure ai da daɗi da ba daɗi duka ana zama. Ah, shugabar teloli <laughs> ya aikin wallahi na ne ya ɗau caji kaga a tamfan nan naga ta turme ne a sun yadi ne to ya aka yi aka samu wannan matsalar ai sai a hanzarta a sanar da wanda suka kai ɗinkin domin gudun kada nan gaba su zo su ce ga zance ga magana ko kuwa su san cewa ga abin da suka kawo kasu baki matsala ba na san abin da zai daga miki hankali jaru akwai ko wata magana da nake so ni da ke muhimmiya wato wani abu ne ta su mun abin kamar tashin hankali amma da na tuna ma'aikaci a gidana sai na ga to ban da matsala insha Allah saboda kima ce mai fahimta mai biyayya ga kokari da haka ba na jin cewar in wani abu yana zama wa wasu matsala ni a gidana zai zama matsala ba na jin wannan gaskiya kin san dai a rayuwar nan mu maza cewa aka yi ni yau biyayya ko mu samu dacewa ku kuma mata aka ce ku mazajen ku tunda Allah ya kaddara ana da mahaifiya a raye kin ga akwai buƙatar na bi ta irin yadda take so domin in samu dacewa kuma na tabbata ki ma zaki minna da haka ko ba ka ba kamar yadda ke ma ke tun kokari ke ta hidindimu a cikin gidan nan na san duk dai neman dacewa kike to na gamsu da haka shi sa ke gama ba da tararrabi nake iya tunkara ki kai tsaye da wasu abubuwa domin na san Allah yadda zan samu haɗin kanki abin da kika min ba kowace mace ba ba duk kai bane yake daukan irin abin da kike ma cikin gidan shi na zauna lafiya shekara da shekaru na rasa sana'ata kuma amma gashi ba ni da matsala da ke mana ta abubuwa ko ba haka ba to zan abin da nake so ina miki wato mahaifiyata ta min wani umarni wanda ba yanda zan iya da masa kuma ina ganin Allah da muka abin kyakkyawan zato za a zauna lafiya ba tare da an samu mushkila ba magana ta gaskiya jaru baba ta nemo min aure ne ba wai dankin gaza ko dankin wani abu Allah ya sani in ana neman matar da in aka same ta ɗaya tamkar da goma ni in na same ki na gama lissafi na ba na tuna wani abu amma ya za a in abu ya zo a haka sai hakuri shi sa nake fatan ki karɓi abin a yanda ya zo a matsayin kaddara din kuma Allah yadda wannan abun ba zai raunana zama na da ke ba za ki samu matsala da ni to me kake so in ce maka wai dama wai dan ki dai dan ji abin da yana yanda zaki karfa min zuwa kuma a samu dai dan daidaito ko ba haka ba gaskiya ne Allah ya sanya alheri Allah ya ba da sa'a na ji daɗi sosai da wannan bayanin naki Allah kuma ya kade mana fitina tabbatar da alheri ban ga abincin na ba ba ka ƙarasa dama na gaya maka ba ka da matsala da jaru Gaskiya ne. Kuma yarinyar nan tana son ka. Gaskiya wato babu lokacin da kika min umarni da wannan umarnin na tafi ba yanda zan yi in kika ce ne dole sai na yi. To amma na yi tunanin idan na je gurinta in dan gaya mata yan wasu hujjoji na waɗanda su na riƙa ma haɗu da ni da ita in na samu goyon baya daga gare ta ta aminta to da sai a bar maganar kin ga zai zama na ba ni ne na goce umarnin ki ba ita ce ta fahimci yadda al'amarin yake aka da aka daidaito to amma Allah cikin ikonsa da na je irin bayanan da ta rika koro min da yanayin yadda na gani da wasu tarihe-tarihe da na fahimta wato sai to sai ta kama ai yarinyar kamulalliya ce sai na gane wai ashe ta daɗe tana so daɗe eh, kawai dai Allah ne bai kaddara ba tun a karan farkon ma ni ne mijin nata to sai dai na ga dai abin ya ne sai na kasa abu dole na haƙura na janye makamai na kawai na riga na amsa mata kuma da na ji abubuwan za su zo da sauƙi gaskiya dai kuma dai na lura dai kamar dai ita ma dai ba daidai ina ai yarinyar kamulalliya ce kuma mai tarbiyya ce kuma tana da jin magana iyaye kamar inda kake jin magana iyaye haka ita ne ai shi yasa na so in haɗa abin dai dama da na fi ji maganar jaru Me eh, haka ne to ai abin da ne la'akari da shi kin ga dai ita take ta komai a gidan nan ta ɗaukin komai sai dai in ci bilis to sai nake tsoron kada ta ga tana ta wannan hidindimin kuma a zo a ce za a zabga mata kishiya na san mata da kishi amma Allah da ikon sa yarinyar nan sai ta fahimci abin sai na ga gaba ɗaya babu komai tana ta ƙara min ƙarfin gwiwa karshe da nake ganin ma babu iko sai na gashi ma da ikon yi da ikon ai tunda dai abubuwan da ake bukata har da lafiya kuma Allah ya wadata da lafiya ko ba haka ba ka gani sai an yi auren zaka zo nan ka gaya min zaka bani bayanin duk abin da ya faru in Allah ya yi ina nan a zauna da kafar ka zaka zo ka bani bayanin duk abin da yake faruwa to Allah dai tabbatar mana da amin amin Allah ya tabbatar da Allah ya hada kansu Allah ya hada kansu kada Allah ya kawo abin ki Allah haɗa Yanzu kenan sai mu dai ta zama nan ɗakin. Eh, mm. menene to? Ba wani abu wallahi, ba wani abu. Ya ce a Ka gani? Allah ya haɗa kansu. Kai kuma Allah ya hore maka, ya ƙara hore maka. Ya baka abin da zaka duba su, har mu kanmu da kake duba Har wani ma. Muna ta sare abubuwa sun kusa to an kuma yi rori ai shikenan ma dai. Ai shikenan eh. yanzu ma alhamdulillah, alhamdulillah wallahi. Alhamdulillah ba laifi. hajiya hauziya amarya mm. in ga ikon Allah <laughs> abu kamar wasa yau ga shakin tarikin kwana ɗaya hmm. ai nake baka labari yanzu aka so ma zama ai idan muka ci gaba da zama sai ka ce wai me yasa tun farko ba mu haɗu ba Allah ko <laughs> na ga alamar haka wato babban abin bukata a rayuwa ka rayu da wanda yake ƙaunaka ko ba haka ba wasu abubuwa ne ta tunani to kuma gashi yanzu sai na ga abubuwan sun zo da saɓanin yadda na fassara su a lokutan baya ko ba haka ba to alhamdulillahi dai fatan mu dai Allah ya dawo da arziki da kuma zaman lafiya mai ɗorewa a tattare da <laughs> rayuwar tamu. <laughs> Wa alaikum Lafiya lau. na kwana. Ya haka? Ya da sanyin safiya? Kun diran min Me Abba ta ce mu zo mu kuɗin makaranta. biya kuɗin wata ba. Kuma ba mu ci abinci ba. An makarantar nan? Kuma a turo abinci ba? Ya haka? Ah, tafi makarantar. Kun ga makara. ku tafi makarantar ga nan zuwa zan biyo ku tafi ga nan ga nan mutuwa an fasa mushkila lafiya kake damu akwai dan dalili ne amma bari in samu me ya kamata ina zuwa abin da zai ah. ina zuwa shayin fa eh bari bashi ina da me haka ban gane ba wannan wani irin rayuwa ne kamshi. Wani irin na sha kamshi? Ya daga tashi da sanyin safiya jaru sai ki turo min yara riɗi-riɗi har guda uku. Kowa da uzurinsa daban. Wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan ya ce. Me ke faruwa? Ai ne na tura su na ce su je gidan uba su je su ci abinci. Wani irin ba su ci abinci ba. Shekara nawa kika yi a gidan nan? Ke kike ba yaran nan abinci? Amma kowa da uzurinsa. Wannan ya ce kuɗin makaranta an da an zo an ce da niyo ba a ma biya kuɗin wata ba sannan an ƙara ce min wai ba a ma karya ba aka turo su gidan nan haba jaro. to ba sai ka ba su tafi makarantar ba ni ma fa na gaji ina iya kokari na ba yi nan ni ma kaina ban karya ba kai nake jira ka dawo ka ba ni abin da me zan baki ka je ka ƙara aure kuma ni zan ci gaba da ciyar maka da matar gidan kenan haba ka ji tausayi na mana in ciyar da matarka in ciyar da 'ya'yanka amma jaru bayanin nan ba abin da ban yi ba abin nan aure nan kadara ne kuma ba ni ne na kinkimi abin nan ba abin nan zo min ne na kuma zo ne shawara da ke kika ce da ni ba matsala na je na kinkimo sai da kuma aka zo aka yi abin nan kuma yau daya kwana daya ki hautsana min lissafi anya ba su ne suka zo suke zuzzuga ki ba jaru me zan iya baki ba ni da komai kin sani addini ba ba cewa yayi in kana da hali ka ƙara mata in baka da hali kuma ka haƙura ka zauna da wace Allah ya baka a jaru ina nufin ɗan tallafin da kike bani na rayuwa shikenan an janye shi kenan tun daga shi dai yau ɗaya abincin da ni zan ci in ƙoshi in fita ban da matsala ban taɓa sanin nawa ake biyan kuɗin makarantar yaran nan ba ban taɓa ba da kuɗin wata ba sai dai kawai a ce taron iyayen yara in je duk wannan abin muna zaune lafiya ana ta abubuwa kenan kina nufin daga yau yanke tun da shi kwana ɗaya da tarewa kin fara jiro min abubuwa guda uku wanda kin san ba ni da yadda zan yi ne kuma abin da nake tafafa fafutuka har yanzu bai samu ba jari kina nufin wannan layin yanzu muka kin faɗa kenan muka ɗora ni da ke ko koya ba zan samu yadda nake so bare kenan na ga alama wannan dalilin ya jawo ina dawo sai ka dawo ango ango Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yan nan me ya faru haka? Wani ma babu ban san me ya faru. Tun da wa'innan yaran suka shigo, suka zo suka gaishe mu suka ce baba su ta aiko su ba a biya kudin makaranta ba. Ba su ci abinci ba tun da ya ce min yana zuwa ya fita shi ne ni ban san ya yi. Auren kwana ɗaya a kawo ki jiya yau kike da kwana ɗaya? Haka ta abu? To ai ni ban gane da wannan lamari ba. To ni babu me laifi na a ciki. To ai shi ke na fara tambaya. Na sani ko ke kika masa laifin da ya ba zama ya fita bai dawo ba har yanzu? Ni babu ba abin da na masa. Ban mai komai ba muna zaune ma ko breakfast din ba mu ba na ajiye shi ba ne, Kawai ya tashi ya ce yana so. da To ina ne. Baba. Lafiya? Me ya faru aure kwana ɗaya? Ina zuwa. Lafiya? Me ya faru? A'a da ba lafiya. Kai, me ya haɗa? Ina za ka? Tafiya zan. Ina? Can gidan zan koma. Wane gida? Can gida na gurin jaru. Lafiya? Baba an samu matsala. Matsala kamar yaya? Sai da na gaya miki baba. Ban da kuɗi, kin san gaba ɗaya fa komai na gidan nan fahimin ake yi. To jaru yanzu ta janye tallafi. Ta ce ba za ta ci gaba da ɗaukar ɗawainata ba, ta komai da ni da 'ya'yana yadda muka a 'ya'yana rututu ya zan yi a kin san da jarkonika take an haifa man yayan nan a jere ga su nan yanzu ya zan yi da su ba da hali waran kuma a zo na lafiya waye zai min da tallafi na da Allah ne zai mayar ma daraja annabi da alqur'ani Allah zai baka abin da zaka ci da su baba bayanin fa da nake an janye tallafi waye zai min da tallafi ka janye Allah ya da maka da tallafi wai me ma nufin shi so kake kamar da ni karamar bazawara a dinga irga min aure Ai wannan abin da ba zai yiwu bane. Baba. Na'am. Yadda Allah ya zai mai min da tallafi na ita ma Allah mai mata da alheri. Kuri zaki baba dan Allah da annabi na bi umarni ni ma yanzu tallafi na an janye min. Umarnin wa ka bubacin nawa. Eh ai na bi na yi kuma yanzu dai gaskiya ni can zan kowa. Ka daɗa bin umarni na. Baba. dan Allah da annabi ki kuwa kada fa kai haka to ya zan yi a kada kai haka to wai wanda aka jin yan tallafin nan yanzu ai zai mai mun da shi Allah ne zai mai maka baba ni na shiga wani hali gaskiya in aka bar na haka gaskiya na samu baba ki taimake ni ni ba so nake ai yi sai sai ni dai a mun afuwa ni zan sulale ne. na tafi wasu <laughs> kallon mu a gidan aure kenan yana daga cikin abubuwan da muke ta yi wa al'umma bayani kuma manufa ta wannan shiri Shi ne domin mu fahimta akwai abubuwa da dama muke kuskure musu muke ganin kamar daidai muka yi babu ta yadda za a yi mutumin da ba shi da iko na ya kula da gidansa kuma haka ko yanzu ya ɗauko aure ya zo ya kara. addinin musulunci adalin addini a tarbiyyar addinin musulunci kowace irin mata ka aura komai halinta nauyinta na abinci da sauran abubuwa da suka shafi rayuwa dole yana wuyan mijinta wannan dalilin yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce arjalu 'ala an nisa'i ice mu za mu za mu jagoranci mata a ƙarshen aya sai Allah yake bayani akan cewa saboda muna ciyar da dukiyoyin mu gare su to kaga idan har ya zama da kai baka daga cikin wanda kake wannan to baka cikin lissafi to don haka idan har kaga baka cikin da ka ba sai dai idan ita ce ta ga dama da kanta ta yafe maka ta abu amma fa ban faga laifin gari ba baba yi hakuri <laughs> na ba umarni ko to jarin nan da take daukar wani gidan nan kuma yanzu aka wayi gari jari ta ga cewa an ji an dan karo mata kisha ga yara tutu ya za ta ci gaba da daukan ɗawainiyar ƙato kamar ni da yaya da kishiya kin ganta ba sai wani fushi kina son safura ke ma ki da kuɗin mana kina son ki zauna lafiya in ba haka ba dai zabi ya rage naki ko ki biya in ci gaba da zama da ke ko ke ma ki rika biya ni zama dan gata in ba haka ba ni na biya ni na biya ni na biya tun da ni na sa aka yi wannan abu kika sa aka ko na ce kada zumunci ya zo ilalace to ya rage ne namu ni da ku masu kallon mu da sauraron mu sai ku yi alƙalanci kuma a biyu ma cikin shiri na gaba insha Allah domin ganin wani sabon salon da zamu dauko muku a cikin wannan shirin namu na gidan aure a wannan kamfani namu na ARA Movies tare da ni Ali Rabiu Ali wato Dadi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to Allah idai da tafi da jaru <laughs>